Bismillahirrahmanirrahim. Wace ce ni? Babi na arba'in da hudu. Nan da nan sai zaman mu ya dawo gwanin sha'awa. Rannan na shirya zan tafi makarantar Islamiyya ta Asabar da Lahadi da nake zuwa. Sai na ce mata, Lailatu, ko zan karɓo miki fam ne mu rinka zuwa makaranta tare muna jin wa'azi. Kin ga ba wani wahala ne da ita ba sau biyu ne kawai a sati. Yaya Almu ya maza ya ce min a'a Lailatu ai tun tana 'yar ƙarama ta ji wa'azinta. Wuce su na yi na tafi don na san ta yake so ya yi. Da zan dawo sai na zo mata da fam ɗin ta cike muka so soma zuwa tare. Nan da nan ni da ita muka zama tamkar 'yan uwa komai za mu yi tare muke yi. In wani abin gida ne ya taso sai in shawarce ta. Mafi yawancin lokaci kuma nakan yi amfani da ra'ayinta ne in bar nawa. A wannan lokacin na fahimci Lailatu mutuniyar kirki ce. Mafi yawancin abubuwan da ta yi a baya sa ta aka rinƙa yi. ba halinta ba ne ita da kanta Lailatu ta ji daɗin halinta da ta canza saboda yadda matsayinta ya ƙaru wurin yaya almu ni da kaina ban san yana yi mata irin son da yake yi mata ba sai a wannan lokacin da ta yarda da zaman lafiya na sha jin ci yana cewa yana girmama ta da ganin darajarta tare da jin tausayinta saboda ita ce uwar Rabi'atu yar da yake so kamar me sannan gashi bayan ita bata sake ba don haka a yanzu shagwaba take yi mishi irin yadda ya so ta so ni ma kuma ba na sanya ba sanya ido kan abin da ya shafe ta da mijinta tunda tana ba ni girma na ta kuma sa hannu biyu ta rungumi al'amuran yara shekaru goma bayan wannan lokaci na isa gida da yamma ni kaɗai amsa kiran da umma ta yi mini gidan cike yake da jama'a babu masaka tsinke duk kuma wani wanda yake cikin gidan in ma dai ɗa ne da baba ya riƙe ko kuma jika don haka taro ne na 'yan uwa ma'ana babu wani bare a ciki Sashen Umma Amarya na fara zuwa, Jibril na fara gani ya fito da sauri zai karbi jakar da ke hannuna. Na kalle shi ne murmushi na ce mishi, ga dukkan alamu aiki kuke yi saboda irin gumin da nake gani a tare da kai. Don haka je ka aikin ka ni zan iya kai jakata cikin ɗaki. Tunda ai ka ga makala take a hannuna. Ya taya ni murmushin da nake yi ya wuce ya tafi. Na samu Umma a zaune, na nemi wuri na zauna na gaishe ta na ce mata yaya jiki? ta ce da sauƙi ai na ji sauƙi sosai na ce babu inda yake yi miki ciwo kenan ta kalle ni cikin natsuwa ta ce anya ana yin haka kai irin waɗannan shekarun da muka yi sannan a ce an zauna babu abin da yake yin ciwo an dai gode Allah tunda komai kana iyawa na ce haka ne umma sai da muka ɗan yi hira kafin na miƙe na nufi wurin umma ƙarama na gaishe ta sannan na je wurin umma na tana ganina ta ɗaura fuska Ke in banda na kira ki in ce ko da ba za ki zo ba ne. Na yi shiru ban ce mata komai ba. Ta kama yi min faɗa. Lailatu da ke wurin ta kalle ta cikin murmushi ta ce mata. Da kuma tahowa don kanta ta yi. Umma da kin yi mata faɗa kin ce ta yi rashin kunya. Gaba ɗaya aka kwashe da dariya. Umma ta yi murmushi ta ce to shi kenan na bar faɗan tun da ‘yar uwarki ta tare miki. To amma ai wannan sha'ani ba biki ba ne hidima ce ta addini. Ai kya zo a yi ta da ke. Ni dai ban ce mata komai ba. Anti Rahama ta shigo wata ita da Lailatu ne a tsaye. Kan hidimar tun da aka fara ta sun yi kusan sati guda a gida suna shirye-shiryen zuwan ranar. Sun sauka Umma yanzu an tafi ɗauko su. Nan ba da daɗewa ba za su iso. Umma ta kama murmushi tana share hawayen da ke zuba a idonta. Tare da faɗin babu Abdulhakam da da uwa sai ni da Alhaji mu ne muke ganin musu. Nan da nan aka shiga yi musu addu'a ita kuma ana ba ta haƙuri. Wajen karfe takwas da rabi na dare suka iso kai tsaye babban falon karɓar baki aka zarce. An riga an shirya komai don haka ba a ɗauki wani lokaci mai tsawo ba aka so mu gabatar da al'amura. Bayan an gabatar da nau'in abinci iri-iri ga jama'a a hankali na shigo wurin daga can baya na tsaya ina kallon duk abin da ake yi. Abdulhakan wanda ake yin abin domin shi yana zaune tsakanin baba da yaya Junaidu. Tamkar wani babba alhalin shekaru goma sha bakwai ne kacal da shi. Kullum kamannin shi da baba ƙara bayyana suke yi, abin da ke sawa mutane da yawa suke zaton wai ko ƙaramin ɗan shi ne. Kamar kullum yau ma anko suka yi, daidai yau ankon nasu ya bambanta. A dalilin shi Abdulhakam yana sanye da alkyabba da kuma rawanin da aka naɗa mishi. Baba na samu yana magana kamar bayar da labari yana kuma maganar ne cikin murmushi. Alamar dai a cikin farin ciki yake. Ita kuwa ai haƙurinta ba mai yawa bane uwarta ta fi ta haƙuri. A zuciyata an ce a'a yau kuma me na yi wa baba yake kira na mara haƙuri. Bayan na saba jin shi yana yabo na akan haƙurin. Da na kasa kunne da kyau sai na ji shi yana cewa lokacin da ta rasa haihuwar nan ai nema tai ta bijire wa Lamido. Na ce mata uwa ta aure daban haihuwa kuma daban. Ko babu haihuwa ana zaban aure. Ta ce a'a ita an bar ta kawai ta yi nesa da shi. Ya gyara zama ya ce to a wannan lokacin ne ta yin addu'o'i da alƙawura masu yawa. saboda ina son auren nasu na kuma san rashin haihuwar ita ce babbar barazana a auren yake fuskanta a cikin addu'o'i da alƙawuran da na yi har da wanda na yi dalilin taruwar mu a nan yau na roƙi Allah a baiwa uwata haihuwar ɗa namiji da wasu mazan masu yawa bayan shi in ya bata ɗa namiji to ni kuma ya bani rai da lafiyar da zan yi tarbiyyar shi ta yanda zai zamo makarantun alƙur'ani wannan shine dalilin da ya sa na ji tana da ciki Sai na roƙe ta da ta haihu mijinta ya nemi ta koma ɗakinta. Ba zai yiwu in hana ta ba. Sai na sa hannu na karɓa jaririn duk da ƙanƙantar shi don na yi alƙawari a kan shi. To ga shi nan a yau kun shaida alƙawarin ya cika. Sannan ita uwata bayan shi ta haifi wasu mazan har guda biyar. Ina ganin ma har yanzu ba ta da ƴa mace. Ya ɗan juya da sauri yana sauraron abin da yaye Junaidu yake gaya mishi. Sannan ya juya cikin murmushi yana cewa auto ashe kun ji wai daga bayan nan ta haifi Maryam. Cikin zuciyata an ce jan wato ma babu mancewa da ita yake yi. Yanzu dai ga Junaidu nan zai gaya muku yadda tafiyar tamu ta kasance. Ya Junaidu yana miƙewa sai ya soma godiya ga Ubangiji, ya yabe shi kan alhororin shi, ya gabatar da salati ga manzon rahama sallallahu alaihi Ya yi wa Alƙur'ani kirari ya faɗi darajojin shi da darajin makarantun shi a ranar alƙiyama. da sakamakon waɗanda suka tarbiyyantar da 'ya'yansu kan karanta shi. Da ya gama wannan sai ya shiga bayar da labarin gwagwarmayar da Abdulhakam ya a ƙoƙarin shi na yin haddar Alƙur'ani mai girma, da yadda suka tsaye da shawarar shigar da shi cikin gasar karatun Alƙur'ani. Don a ƙara zaburar da shi da ya zo ƙarshe sai ya ce to tun a shekarar bara, mai alfarma sarkin Borno ya naɗa mishi rawanin zama gwani a lokacin da ya lashe musabaƙar da ya shiga ta izifi sittin. inda ya samu damar wakiltar ƙasa a musabakar duniya da za a yi a birnin Riyadh da ƙasar Saudiyya. To ga mu a yau mun dawo ina kuma farin cikin shaida muku cewar shi ne ya zo na uku. Gaba ɗaya ɗakin ya ɗauki kabbara mai ƙarfi da aka natsa sai ya ce to. Kamar yadda aka saba a dukkan gasar da muke zuwa a kan taho da kyaututtuka, to a wannan ma haka ne, an ba shi dama ta yin karatu a jami'ar Madina, an ba shi kuɗi da littafai, Littafai dama kullum shi ke amfani da su kuɗi kuwa akan raba su ne a tsakanin malaman shi to wannan ma hakan za a yi don haka a yanzu sai mu ƙara natsuwa don mu saurari karatun alƙur'ani mai girma daga bakin gwani abdulhakam mustapha abdulhakam ya miƙe cikin natsuwa dama kuma mai natsuwa ne ya bai da hayaniya Ga shi kuma da kamun kai sai dai kuma fuskar shi ba ta rabuwa da fara'a cikin murya mai cike da natsuwa ga amo yana kuma karanto ayoyin kusa da ƙarshe na cikin suratul ma'ida da ya gama sai ya koma ya zauna ya bar jama'a suna ta share hawaye yaya almi ya kalle ni a hankali ya ce min Allah ya yi mishi baiwa da murya ta karatun alkur'ani a hankali ni ma an ce mishi haka ne yaya ya sake kallo na cikin natsuwa ya ce min gashi dai namu ne ni da ke mu muka haife shi to amma kin san ba renon mu bane ba mu muka tarbiyyantar da shi ba ba mu muka karantar da shi ba baba da matan shi guda uku ne suka yi wannan aikin mu namu Ya'yan mun kwashe su duka mun kai su karatun boko Na kalle shi cikin murmushi na ce mishi, ai ban makara ba yaya. Ya maza ya ce to taimake ni rabi na mu sake samun wani gwanin kamar shi. Na ce mishi to, da muka shirya ni da yaya almu mu tafi sai na kamo hannun Maryam ɗina falon baba muka shiga shi da Abdulhakan muka samu. Suna cin tuwo da hannu a kwano ɗaya. Tsayar mishi da yarinyar ne a gaban shi ni kuma na durƙusa a gefe na ce mishi baba ga ta nan na kawo maka. Ka ganta da kyau. Ummu amarya ce don nan gaba kar ka sake mancewa da ita. Baba ya zuba mata ido yana kallon ta cikin murmushi. Zuwa can sai ya ce min na ganta da kyau uwata ba zan sake mancewa da ita ba. Duk inda na ganta kuma zan shaida ta. Tunda ma gashi ta yi sa'a irin idanuwan Abdulhakam ɗina ne a tare da ita. Ni da yaya almu muka yi murmushi. Na fito na je na yi wa Umma amarya da Umma ƙarama sallama. Sannan na nufi wurin Umma na da za mu yi bankwana da ita. Sai na ce mata Umma yi min nasiha. Ta kalle ni cikin natsuwa ta ce min ba ni da wata nasiha da zan yi miki. Illa ta bin mijinki ki rike shi gam. To ku dai hakuri kun san makaranciyar ta ce sai a hankali. Amin haƙuri amin hakuri Pages ɗin da na yi muku bayani a baya sun ɓace. Na nema na nema ban samu ba yanzu na samu wata ta turo min Shin in ɗora muku su daga nan ko kuwa in karanta muku su daban? so shi ne ban san ya zai kasance ba in in dasa muku shi gaba to zan dasa muku kawai a ci gaba ni kaina ma na fi son a dasa na san za ku gane tunda littafin ba laifi ana fahimtar shi so kenan za mu tashi inda aka aiko umma amarya ta jimi ya haɗa rabi da shi yaya alma lokacin da ta tafi wancan gida ta. kenan mun dawo baya inda ba mu ji bayanin ya aka ta samu ciki har yaya junaidu ya ƙara amarya ba to kenan za mu tashi a wajen in ya so sai mu tasa ina ga kamar zai fi mana ko to ina ga zan tashi a wajen ta yi maza ta katse shi ta ce ba ka ya aiko ni ba ka bari sai ya ce yana so ya ji naka bayanin sai ka yi wa wanda ya aiko maka tana faɗin haka kuma sai ta miƙe ta yi tafiyarta da yamma na isa Legas saboda baba ya kira mu gidan a cike yake siyaya Zubairu siyaya Kabiru dukansu suna nan sun zo gaba ɗayansu kowa faɗa yake yi min kan abin da na yi a falon baba kowa yana nan har da umma na da umma ƙarama da umma amarya ga siyaya Zubairu duk an hallara Baba ya ce, Kai Kabiru, na kira ku ne a nan dukanku don ku zo ku shaida abin da ke faruwa ko ya faru tsakanin lami da uwata. Cikinku dukanku, babu wanda ban yi wa shari'a tsakanin shi da iyalin shi ba. Hakan bai damun ba, saboda zo mu zauna zo mu saɓa. Amma bayanin da Maryam ta zo min da shi ɗazu ya bambanta da naku. Don haka na ce ku zo ku taya ni ji, ke uwata ki ji tsoron yin ƙarya don ba za ta amfana miki komai ba. Ki faɗi gaskiya. Na ce mishi to, Yanda na rattaba wa Umma amarya komai haka nan na yi bayani. Sai ma da naga Umma ƙarama a zaune na shaida wa Baba cewa duk sati biyu take zuwa gidan. Tunda ta zo ba ta kuma taba shiga na ta zauna ba. Wani lokaci ma fitinta kawai nake gani. Nan da nan jikin Umma ya ɗauki rawa ta kama kama tana faɗin. Wai a ita Rabi'atu take zuwa gani. Baba bai kula ta ba. Wurin yaya Almu ya juya ya tambaye shi an yi waɗannan abubuwan ko ba a yi su ba. Yaya almi ya sunkuyar da kai ya ce an yi su baba, amma akwai dalilai. Baba ya maza ya ce to ko za ka gaya min dalilin da ya sa ka sa uwata ta wata takwas tana girki, ita ka dai bayan ga abokiyar zamanta? Ya sho makama bayani ya sake tambayar shi. Da ta mare ta a gaban ka hana ta ramawa wani hukunci kai mata? Baba ya sake juyowa wurina ya ce min ke uwata don me baki taɓa gaya wa Zuwaira abubuwan da ke faruwa ba? Na sunkuyar da kaina na ce mishi, na je zan gaya mata ta ce min kar in koyi kai ƙarar mijina, in zama matar rufin asiri. Baba ya shiru ɗakin ma ya shiru. Zuwa can sai ya ce daga yau na sanya Maryam da Junaidu su zama wakilai akan al'amarinki. Duk abin da ya dame ki ki gaya musu. Na ce mishi to baba. So mahi saurare, bari mu dakata a nan shirinmu na gaba insha Allah za mu tashi in